assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu namu tattauna kamar kullum ni mai gabatar da wannan shiri sunana Aliyu Muhammad kuma shiri ne wanda yake kawo muku tattaunawa da 'yan dambe ko masu gidajen dambe a wani lokacin ma har ya tsakuro masu kallon damben a wannan rana ta litinin wanda ya daidai da ashirin ga watan 11 ɗaya shekara ta muna tare da kamal shagon mada kamal shagon mada kowa san dai a duniyar ma aka ce kamal shagon mada kowa ya san waye kamal shagon mada kuma dan dambe ne wanda ya tun da ya taso dambe yake bugawa kudu dambe ko ka taɓa bugawa wani bangare dambe ba kudu ba a'a ni kudu nake buga ma dambe tun da ka fara dambe kudu kake buga ni saboda san kudu a harkar dambe ma haida na ta can Lagos kudu eh. sai na fara damben a can to masu kallo kamar da ku ga muku kamar shagon mada dan dambe ne wanda yake buga kudu dambe tun daga lokacin da ya fara dambe kuma ga shagon mada ya yi lokaci duk wani ba daidai na san ba zai ci shagon mada bai faranta masa rai ba duk wani gurmada ba zai ci shagon mada bai bata masa rai ba duk wani jamus ma ba zai ci shagon mada bai bata masa rai ba a lokacin da shagon mada yake tashi to lokaci ka san an ce da lokaci ake sallata ko eh da ya wuce kuma da ya wuce sai koko wannan shagon mada dai yayi lokaci kuma dan ba dai a wajen shagon mada kowa ya san dai lokaci ya kare to shagon mada za mu fara da farko za ka gaya masu kallo cikakken suna cikakken sunana mm. sunana kamal mm. shagon mada kamal tanimu ba mm. shagon mada dan asalin dan asalin hunto ne ni to kamal shagon mada na san kai dambe kuma dambe dai yanzu sai dai mu ce sai dai abawo jikoki ba ma yara ba jikoki wannan haka ne kwarai to shagon mada an ce kai an ce wasu suna cewa wai wai dambe ma kai ka ce yanda ka fara wasu kuma suna cewa wai a'a wai ma kana shirin barin damban to bara mu ji daga bakin ka shin damben yanda ka fara kana so ka dawo karamin yaro ne a damben ko kuma dai damben kai ma kana shirin a'a tattara ina ka ina ka ka bawa jikoki ai damben ne ni na riga na gama da ni mm. saboda mazan farko yanzu babu su mm. ko ba haka ba gaskiya ne to a yanzu ni ma damben ta ihe ni mm. saboda ni na iya kasuwanci ba kala ɗaya ba biyu ba gaskiya ne yawwa kamal yanzu in ka bar dambe eh ka san an ce ba a ba a yaro bare ce in ka ji yaro ya ce wai zai taka zai hau sama ya taka dutse ne ko haka ne in ka ji mukahu ya ce mai wasan jifa to duk eh, ne a dutse a hannunsa ba to kai shagon madame ka taka da kake so ka bar wannan sana'a a ah, ni yanzu abin da na taka na taki kasuwanci ina da kasuwanci kala ɗaya zuwa biyu mm. wanda kuma Allah yadda an taimake ni an tallafa mun mm. to wannan kasuwancin zai rike ni saboda yanzu dan bata kare ni na gama dambe gaskiya ne dan bata canza wani irin kasuwanci shagon ma da iya a to ni yanzu kaga na iya sana'ar doya mm. ko ba haka ba sana'ar doya wace iri wacce za a za a yanka a dafa a saida kuma wace iri ita ana saro ta ne a kasuwa daga ƙwarya da. zuwa ƙwarya goma hmm. ka gane ko sai ai kasuwa hakan yawa to banda nan fa sa'a kuma ka iya kuma ka gani tela ne ni tela ne kai eh. in ka zauna yanzu ka ɗin mu riga da wando ba abin da ba zan ma ba in yanka in dinka ma eh ba abin da ban iya ba a harkar tela to shagon ma da ka ce kana so ka bi wannan sana'a ka ce kuma aka taimaka maka ta wannan hanya kake so a taimaka maka to ni yanzu yadda dai ni yanzu na riga na gama dambe hmm. kuma ina adda ina roƙon Allah Allah ya fito musu da gwani iri na hmm. Allah ya fito musu da gwani iri na su wani bangare kenan kudu eh bangaren kudu to ni hmm. yanzu a harkar dambe na zan so in ba kudu ba ai kudu nake so kudu nake yi eh. ni a harkar dambe ni ba inda nake yi in ba kudu ba gaskiya ne yawa da gaya ma saboda kudin asali ta samu kaji to yanzu ka shagon ma da bara mu dawo maganan ka yanzu ka ce kana so a taimaka maka ko ta ina kake so a taimaka maka to ni yanzu ni gida an ce za a mun biki hmm. bikin da zan daina damban nan gaskiya ne to kuma har yanzu dai masoyar ba su ƙara hamma akan bikin ba wani ne ce zai maka biki a su dandalin kudawa mana ake su bangaren kula eh za su mun biki tunda na faranta ma kowa rai hmm. kuma za su maka biki yau yanzu lokaci su sai ba suna da gidan damba ne lokaci ya yo amma kuma ai suke kallon damban hmm. kuma da su ake yi gaskiya ne yawa za su yi maka biki ko kuma za su roki wasu ma za su roki masu gidajen dambe eh. wanda kai musu kai musu wahala a da su maka biki ko kuma dai su ne za su maka bikin Ah, wa'inda dai na wahala ƙungiyar damban mm. kamar ɓanɓarewa haka mm. a zuma mm. to ai duk na musu wahala kuma kuma ba wanda ba da ajo a wajensa to ɓanɓarewa da alzuma a lokacin da kai damba su kaɗai ne ka buga damba a gidajensu a kai alzuma ai shi daga baya zai ɓamɓarewa ne dai shi har yanzu shi ne tsohuwar zuma da shi ya ɗauki kuma ali zuma ai sai da su janaidu hmm. su a ga ciyawa Allah ya karɓi rayuwarsa shi kuma Allah ya dawa mata ya eh, karɓi damba na ji ka lissafo ƙungiya guda biyu akwai ƙungiyoyi da yawa a harkar dambe yanzu wanda suke gidajen dambe amma na ji ka lissafo ali zuma na ji ka lissafo ɓamɓarewa kawai eh ɓangaren abuja ba eh. dole zan sa ɓamɓarewa hmm. kuma zan sa zai sa alzuma haka ne eh haka makano kuma mm. ayin ce ma dan litiyi wannan uba ne mm. yawa shi uba ne duniya yana ƙaunata ina son shi kuma gaskiya ne yawa to shi ma da tallafinsa mm. da dai a dafa mun gaskiya ne yawa a taimake ni in kama sana'a in bar bannan tun tunda na iya sana'a gaskiya ne na iya sana'a ba kala ba yanzu ka ce bambarewa ka ce ali zuma ka ce mamman bashar aliti gidan damban jihar kano eh. na san akwai irin su lagos akwai irin su makwa akwai irin su birnin kebbi kai maganan makwa hmm. ka dai yi maganar lagos din to lagos yawa saboda ita damban ma ai kaji hmm. a can lagos na ɗauko ta kaji hmm. to dole ma can za a mai da ita a aje ta duk wanda ta so ta naɗa gaskiya ne yawa yanzu kana ganin idan aka ce za a yi maka biki wannan biki da kake cewa kana shirin barin dambe kungiyoyin suna cewa kamal ko an maka bikin nan ba za ka bar dambe ba ya ba zan bar dambe ba da shi aka haife ni suna cewa an maka damben nan dai kudin za ka tattara ne ko ka cinye ka kamar ya cinye za ka je ka sana'a ba kai ai ba wannan magana ai an ba zan yi sana'a ba ban cewa zan yanzu misali kamal eh domin aka maka biki eh akalla in ka samu kuɗi kamar kamar bara mu zo misali ka ce ka iya sana'ar doya eh ka iya sana'ar telanci eh idan yanzu kamar yanzu idan yanzu aka yi maka bikin nan sai ka samu kuɗi akalla ce a tattara kamar ma misali bara mu zo kamar eh. misali nawa kake ganin an tattara an baka ce zai ishe ka kai sana'an nan to ni yanzu ko ta miliyan ɗaya miliyan biyu aka bani ai sun ishe ni sana'a hmm. har dan rufa ma kai na asiri ta wani bangaren gaskiya ne eh yanzu misali kamar sai ai sai ai maka biki sai a samu miliyan 1 ko miliyan 2 kamar yadda ka faɗa eh sai a ce ba za a baka kuɗin hannu da hannu ba tunda ka ce ka iya telanci eh za a je a kama maka shago a wani gari kake kake so kai sana'an nan ta telanci a a gida ga shago gani na gani na yana da shagura sai a ce ba za a baka kuɗin nan hannu da hannu ba za a je a sai maka kekunan ɗinki akalla a sai maka kekunan ɗinki kamar guda uku ko eh a sai maka janareto misali nake baka a sai maka irin su a kawo maka shago tunda ka ce ga shagon kanin ka zaka za a ci ba a bar maganar shago eh. a sai maka janareto a sai maka kekunan dinki da wannan miliyan daya ko miliyan biyu da kace a ce ba za a baka kuɗin nan ba kana ga zaka yadda eh zan yadda muna eh, tun da kayan da za a siya kayan buga kuɗi ne mm. ai dole in yadda ni in an mun adam ma ni ba a bani kuɗin a nuna gaskiya ne yawa kamalu na san dambe ka yi dambe kuma ka dare kana dambe kuma ka faranta wa jamawa da kudawa da su eh, na na faranta ma jama'a jama'a ai cusa musu bakin ciki ne a to ai shi mai kallon dambe ai yana san wani eh, amma kuma ina kai ko da a ce zaka zaka buge nasa zaka ai akwai dan yanzu jama'a ba sa baka kuɗi a suna bani kuɗi kai ma da ba sa baka kuɗi ni ko ina nawa ne to shi ne ce baka ai kaga ai duk masoyan ka eh inde za a yi ba inde za a buga duk masoyan ka ai shi mai kallon nan ba yana son wanda zai buga ni wannan ko da a ce zai buge masa ɗansa amma yana bai son rago ai wannan haka yake haka ne ha ni na wuce rago na san ka faranta wannan bangarorin rai kudu arewa da da a harkar dambe kuma na san yadda ka daɗe kana dambe babu wani mai kallon dambe zai ce bai san kamar shagon mada ba. Wannan mu fara. To. tunda mun gama da za mu sake dawa kan kungiyoyi ba za mu zo kan yan kallo me zaka ce tunda kana shirye-shiryen barin dambe yanzu misalin an maka adana yau shi kake so ka bar dambe ka je kan maganda ni fa ana ana ana taimako na aka mun adana. Eh. saboda legan ma na musu wahala Mu hmm. bai taɓa mun buki ba shi ma zan je sallami gaskiya ne yawwa domin Allah yadda kaga dai wannan buƙatar ta biya hmm. to ni ho gidan nan ba za a ganna ba gaskiya ne saboda kai ni ho na iya juya naira goma ta zama a hira kamalu ba zan tsaya ina usuru ina lefiri ina a eh kamalu kamar yadda na gaya maka idan aka maka wannan biki akwai masu gidajenka za mu fara da masu gidajenka me zaka ce masu gidajenka game da wannan kira da kake na aima biki ai ni inda ka ce a ne maka bikin da zaka tattare naka yawa kayan damban ka ma zaka iya zaka samu wani kamar ina kayan damban suke ni kayan dambe na ai tun tun kafin mutu aka ci gado na kaji waye ci gadon ka a kaga Allah ji kare da geshi ya rasu ma eh. sai shagon digiri eh. sai buhagon balgori mm, duk sun suka raba kayan dambe na a lokacin baka bar dambe ba ai kaji a to kuma ai lalura kowa wanda kowa ya huddare da ni kowa ya hudda rai da ni duk wanda yake kauna ta ya hudda rai da ni lokacin ka rashin lafiya ke a kai kai kai kai jifa ashirin da hudu ya kama ni ba Allah kamar wallahi tallahi jifa ashirin da hudu ya kama ni har yanzu ma ni in gaya ma cikin aikin damba nake kaji jifan ka kai wallahi lazi amma ka sani hmm. ko bu uwa ya bu uba ha zai gama lahiya gaskiya ne ani ba dan uwa da uba ba da yanzu ba na duniya kaji gaskiya ne wallahi tallahi kamar bara mu ƙara dawowa kan wannan maganar biki ɗin kan na san shi ne dai wanda eh, duniya ta so ta bi kamar yana so ya bar dambe kuma kamal ya yi kokari a harkar dambe yawa yawa saboda ni yanzu kaga dambe mm. ni dai yanzu dambe in ba dai so ake ta wulakanta ni ba mm. abin da na baya mm. a ce shi za a dinga mun to ba zai yiwu ba gaskiya ne ko ba haka ba yanzu dambe lokaci ya ja lokaci ya wuce lokaci na yara ne to hmm. akwai yara su dan tun tunda ni na iya sana'a sai in ta in saboda ni wa na san lokaci fa hmm. saboda ni fa na yi lokaci da wanda ni duk wanda nake damba da su ni ba su an dambe na da sun girbe kamar shagon ma da bara mu dawo kan na ce maka waɗannan masu jajen naka zan so ka lissafa mutum biyu ko uku kai zuwa hudu wanda kake so su sa hannu su dafa maka yawwa cikin nan domin ka je ka kama sana'a ka dogara da kanka alhamdulillah ai akwai masu gidan kaga ka kama alaitanku eh. haji eh. kama alaitanku eh. sarki dan isa Baba gobiri mm. eh alhaji aminu mai unguwa mm. alhaji baba bangaren abuja su alhaji musa mu Kaji? Hmm. to in allah yadda innan mutanen na ba su amana sun ba yawwa kuma yanzu a rayuwa ka ci gaba na suke ya tanko mana ka allah ya ji na hmm. lahira kaji eh allah ya ji alhaji sale alhaji sale ba ko ba ka musu na kaji hmm. kai a a shi kamar shagon ma da bara mu zo kan su kungiyoyi bara mu fara da shi mamman bashar dalit wannan ajo da za a maka kana so a yi maka shi a gida ɗaya ne kungiyoyin nan su haɗu ko kuma kana so kowane gida a je a maka naka a je kowane gida shirya maka naka yawwa shine magana alazuma bambarewa dalleti sai Legas, eh, amina Kaura, hmm. goji inda wannan to yanzu kamar misali ba za ka ce ƙungiyoyin misali su haɗa a jiha ɗaya misali a ce Kano a ce a haɗa a Kano ko kuma misali a haɗa a daidai domin a ce su haɗu gaba ɗaya domin a zo a shirya maka wannan biki gagarumin biki wanda za a yi kifa ɗaya kwala domin ka tattara abin da ka tattara ka je kama ka dokar da kanka ba. Kifa ai kuma da yanayin supporter yo ko ina da legas ɗin da kanan da abujan Allah ya hore mun supporter. Hmm. kaji to kuma an ce za a waje ɗaya na Lagos ba zai samu yawa ba hmm, gaskiya ne ko na Kano ba zai samu yawa ba hmm. ko ba haka ba yanzu dai kai kana kira da kungiyoyin nan da su shirya maka biki wanda zaka dogara kanka to masu kallo Kamal Shagon Mada kenan mun da shi a wannan tattauna tamu inda yake kira ga kungiyoyin dambe Eh, jihar Kano da saboda ni Abuja da Lagos da nan jihar Nasarawa Marbanya domin ku tallafa masa ya je kama sana'a a masa biki domin ya dogara da kansa ya ce da ya iya sana'ar telanci kuma ya iya sana'ar koya wannan fata kungiyoyin nan za ku ji kiran kamar shagon mada domin a tallafa masa kamar shagon mada eh bara mu kamar shagon mada ai ni na gama dambe hmm. ka san na gama dambawa kowa dan dai gwargwado irin nashi an gaje ma an gaje ma inda ya buge ka kai da ka san nawa ba irin nasa bane kamal to inda ba dole ya buge ni ba eh. tunda ni wata rana ban dan ba gaskiya ne ko amma dai bari an ƙara dawowa kan maganar nan kamal eh mutane duk da cewa na ce kuɗin nan ko da an yi bikin nan ba za a baka hannu da hannu ba za a je a kama maka abin da za ka yi dogara da kanka saboda wasu suna can an baka kuɗin nan ma za ka je ka canye kuɗin nan kai ai ba maganar cinyewa kai ina da uwa da ubawa hmm. wani suna rayu kaga yanzu kuma ba da mata hmm. kana ma shirin aure kenan ka ba. a ah, to kai ko ba dole yin shirin yin aure ba gaskiya ne ai saboda auren ne ya matsayi na matsa da wannan baddan banna a saba mun jari in kama sana'a a ah, kaga kuma aure ba sana'a kaga yanzu na azama ta a ce ba ba sana'a gaskiya ne na amfani to masu kallo tare kamar shagon mada kenan muke tare shi a wannan kamar yadda muka ga muku ku ci gaba da bibiyan mu a wannan shafuka namu damban mazaje tv da kuma yar autar damban mazaje tv da ce matatar gaskiya a wannan lokaci kamar shagon mada me za ko kowa hoye gargado irin nashi ba hmm. wallahi na ba irin nasu bane kamar a cikin minti daya akwai yaran mu masu tasowa me za ka ce musu yo ai barkaji su yanzu yaran yanzu yan daɗi ta yi mu ne hmm. babu biyayya babu magani a jikinsu kai fa kamar shagon ma da an ce a lokacin dambe wai an ce ba wai hanya ka kaucewa ba a wai har shoulder ma ka sauka gaba ɗaya <laughs> bala ba wai shalla eh. ai barka zan gaya mu a harkar dambe eh. a harkar dambe kaji hmm. ni roƙon Allah kawai na sani da in sha rubutu in yi komai kaji eh. muna tare da wani. ya magana ya maganar to amma kamar shagon ma za ka taka ya maganar aljannan nan ne kai ita wannan doguwa da kake ji ka ji eh dar ne Allah shi kamar la ilaha illallah ai na gaya ma wannan doguwa Wala uba inda kenan bakar doguwa ba an ce doguwar na faka dogo ce kai ta mahaifi na ce Allah na rantsa da Allah ta ma an ce doguwar na faka mata wahala ya rasulullahi ai ka san ita doguwa <laughs> Allah sarki to kamar ya me yasa dogo ta fita yanzu ta kyale ka eh wa ga ma kyale ne tai ba kyale ne tai ba eh kaji ne. jidalin ba ka iya ba ko harkan damba yanzu ka san komai lokaci ne an ga kamar da in za ka yi dambe duka ɗaya kake yi idan kada kama ba ma kafin mutum ya faɗi ba za ka tafi wajen makara kai ka san a hannuna nake ji ba. Allah wallahi a hannuna nake ji in dai kada ki mutum ka san ya ka dake shi ka san cewa sai ya faɗi da ya kawai zan karɓo kuɗin sa Allah kamar a an sanin bugu to me sirrin me sirrin a lokacin a hannuna na bauta mai kaji Allah kamar kai tsakani da Allah da annabi na bauta mu hannun nan wallahi tallahi gaskiya ne wato akwai sirri a hannun nan kai akwai wata ajiya nan ba wanda in dan yanzu ba za su iya Allah kamar ba da a musu wannan ajiyar ba Allah na gaya ma ka ce wai da wai yanzu sai ga yan dandan ba ana bashi kuɗi ya je roƙon Allah wa amin ku da lokacin ku da kuɗin ku ke zuwa ku awa mu da kuɗin mu muke zuwa mi inda da mu ana mana haka a baka kuɗi a tai da abin da ka iya ka je ka yi eh. kuma a zo a sa mota a ce buge ka ɗauka ya rasulullahi manzon Allah kamar waya labarin kai mu ni ina da masu karba Allah su faɗa mu Allah ya karba kuma ina da inda kuma in sun karba Allah ya jinkiri ka san shi kamar waya dan banka ya labarin dangonka da horo ne kai an taso ina son labarin dangonka da horon nan dambe na da horo eh kafin ma ka je labarin nawa da nawa kuke da horo ne horo hmm. kai horo horo kisa kisa biyar na mai ya maka nawa sa uku ya mun kai kuma kai masa biyar yi biyar nan wai to kuma shi hoba ya ce shi shi kai shi yanzu shi ya maka kisa biyar ba kai kai masa ba to ai cewa za ka ya kawo ma hotuna eh. ni kuma duk hotunan da na buge shi akwai su da ina da ina ka buge horo wannan jariya daya kaga zariya kisa biyu da wai eh. na buge shi a katsina biyu sai ina ne ko rabu ge shi sai diye diye ko sai diye diye ta hudu kenan saura ɗayan yau bi da ba a diye diye ai ake bi kamar sa diye diye eh ake biyar kenan gaskiya to shi kuma da ya ce shi biyar ya maka kai masa uku da Allah ya shi kuma da ina da ina buge ka wannan uku ya buge ni Lagos eh ya buge ni nan Abuja hmm. sai ina na na Abuja ne ma mun kisabi haka to wai dan banka da horo an ga akwai wanda mu da kai da horo da narka masa hannu an ga ya fita da gudu ya nufi yan kallo yana wai gowa ya ce wai shi ma hukace ya bari ka riske shi yo ina san yayi wannan gurin kan bai masa yayi ba qur'ani bai sani ba Allah kai wallahi tallahi bai sani ba Allah Allah na mada wallahi tallahi bai sani ba amma an ga hawaye yake yana ga zai wai kana bayan sa yo ai gudu samun dama tsayuwa eh. samun dama kaji gaskiya ne to karo na biyu ha me yasa bai gudu ba eh ya rasulullahi na ce kawai ya ga sai ta baci ka amshi kuɗi ƙara jefe wala kai ba ga fassara da na mai ba eh. wala uba ni kadai nake wannan fassara an ce kana jin tsoron sanin yan ɗanka ne kai ni barin gaya ma a harkar dambu kaji hmm. ni wallahi tallahi ba dan damban da nake tsoronsa ba babu shi amma ba zan iya ba ina kan dan jira lokaci hmm. ka gane ko amma ni wani dan damban da gane kansa na kama yi hmm. to billahi allazi la ilaha illa huwa to takai takai to me yasa me yasa haka gama da mu baka baka dambar sa dan gida nan kan da yo ina kama yi yana mai da damban faɗa ai ya san lokaci ni ba sani ya san mun yi damba da yi sama ba zai gani ba wallahi hura eh. ya mana hanya bi za mu wuce kaji gaskiya hanya ce mai sawa amma haka gama damba kai damba da shi to mutumin da na kama shi damba yayin da ya faɗa kai kuma tsoron faɗan kaga to wuya nake ci a dai in kallo su a ce ni in akwai ka fada da shi wallahi sai dai yan kallo su kwace in na biyo mai kaji za a yi ta wahala amma karhe yan kallo za su kwace eh, ya labari don banka da sani bakon dan ali sani bakon na wala uba kaji inda sani kuma ya rude kenan eh dambe na da sani bakon dan ali eh. an yi wa an yi gobe jibir na banke Allah wallahi tallahi an yi wa na gaya ma Chaka chaka ya ɗauke yi waye gari an yi bai waɗa ba kai da su kawai na gaya ma ƙarfi ɗaya mai wuta ɗan mura kawai gurfana a ina ne ka buge shi a kaduna mana a kaduna a tuba ko a yan wake yan wake ne i e. gaskiya kamar shagon mada na san waɗannan duk da ka lissafa ka yi dambe da su kuma ka biya wa kudawa ka faranta kudawa rai na san dambe lokaci ne kamar da ka magana doguwan nan wannan doguwan nan nake so in da maka ita doguwan nan kamar an ga lokacin kana dambe in ka za ka shigo filin dambe sai ka kira, wata ka kira ta wai in ka kira ta kana ganta tana zuwa cikin kai ba tana zuwa Allah doguwa kenan ba bakar doguwa ka san ce mai doguwa kai mata nono kaji hmm. to ni taro masallaci nake ba ta Allah kamar Allah wallahi wasu kuma ce wajini kake kai mata wa haka haka wasu malam ai doguwa ya dai ta sha nono gaskiya ne wallahi ruwan masallaci ake bata to masu kallo kamar shagon mada kenan muke tattaunawa kai uba da wannan doguwar fa ta tsoho na ce fa na san kuna jin daɗin wannan tattaunawa da muke ya rasulullahi manzon Allah kamar shagon mada a cikin minti daya zuwa minti daya da rabi me zaka ce wa yan kallo wanda zamu rufe da shi to ni dai yan kallo abin da zan ce ma yan kallo waɗanda suke kauna ta duniya to ni dai yanzu na riga na gama dambo yanzu dambo he yara mm. yawwa to ni tallafi nake nema na a taimake ni eh. in kama sana'a wannan harkar dambe ba ta waje mm. saboda in ban ba harkar dambe waje ba to duk yara ne wulakanta na za a yi ta yi ko ba haka ba tunda na iya sana'a ba kala ɗaya ba biyu ba in ta irfa mu kai na asiri a ai na gaya ma muka karatu ba da ma za ka iya sana'a to masu kallo kashin wannan tattauna ta muke da kamar shafan da a wannan lokaci a wannan rana ta litinin wanda ya dai da ashirin ga watan sha ɗaya shekara ta biyu da ashirin da uku a idan lokaci ya sake bamu dama za mu ƙara nemo kamar shagon da a wani lokaci da kila in aka ce an masa wannan ado ya samu sana'a kuma za mu bi kamar har shagon da yake sana'a mu ɗauko muku mu kawo muku yanzu kuma asan ni duniya ina da masoya fa eh Uba gaba, kuma wanda Allah yadda akwai da yawa wanda suke taimako na o gaskiya ne to kaga in za su taimace ni ma dole kai za su kira gaskiya ne ai kamar baka da baka da waya ai a to waya za a same ta wannan kada da kana sai mu sa lambar wayanka to to tun daga lambar wayanka ba damuwa kawai in dai duk wanda yake so ka taimaka kamar sabon mada kamar yadda kuke ganin sakonni suna isowa ga yan damban da muke kawowa haka shi ma kamar sabon mada idan kuna so za ku kira wani ku ke sako ta Allah in Allah za mu kawo shi kamar shagon mada duk inda yake in ma baya inda muke za mu aika masa ta waya sannan mu kira shi a waya kuma a haɗa mu da shi domin ku ji cewa sabon sa isa gare shi masu kallo mun gode da wannan lokaci da kamar shagon mada ya bamu idan wani lokaci ya sake babu dama za mu ƙara nemo kamar shagon mada ni mai gabatar da wannan shiri sunana Aliyu Muhammad jama'a masu kallo